inda suke isa da manufansu sai an zo matakin hatta ya kula da shay'in kun faya kun zai zo ya rika ce ma abu kasance sai ya kasance ko to a nan wannan littafin wato alfurqan baina auliya illahi wa rahman wa awliya shaytan sai da ya kawo kissan wani waliyi da suke takama da shi ko zan mai waliyi ya fada cewa yi. yayi wasiya yake gaya wa mutanensa da almajiransa yace idan na mutu kar wanda ya wanke gawana da kaina zan wanke gawana da kaina zan ba kaina wankan gawa <laughs> idan ya mutu fa yace ku saurara idan na mutu kan wanda ya taba gawana da kaina zan ba kaina wankan gawa a cikin wannan littafin shekaru islam ya kawo wannan nashi kawai wata rana sai wafatinsa sai zo sai ya mutu sai aka ga wani mutum ya shigo shi in, da sifansa da komai nashi da kaman shi da komai ga mutum da ya kwanci kuma ga wani kuma irin shi ya zo ya shigo suna kallon shi ya zo ya kama wanke gawa wato a bayyana mutane irin kasur gumin sufin nan ne kasur gumin waliyi ne ya zo wanka gawa suna ta kallon shi ya fita ashe kasar gumin aljani ne ya kama da shi aka yi ta bala'i fa da shi da ƙyar allah ya raba su da wannan bala'in sannan akwai wani shi ma da suke da'awa har akwai daga cikinsu wanda bala'in shi ya kai bala'i sai da ya da'awan annabta aka zo aka kama shi ana so a kashe yana batar da mutane da aka zo <clears throat> duk inda aka je aka ɗaure shi da 'yan kwako da wani mari sai marin ya balle sannan idan aka ɗauko mashi ko kifi aka cika mashi ba ta kama shi aka ce yanzu ya za a kashe wannan eh kasa akwai wanda yan harba bindiga ba ta kama su ko? a to su lokacin ba lokacin bindiga ba ne lokacin mashi ne lokacin kifiya ne sai ɗaya daga cikin shugabanni suke ce a ah, ai in kuna so ku kashe wannan kasuwar gumin ɗan mulhidin ku yi bismillah ku gani kuna yin bismillah Allah za ku kashe shi da iko Allah ana ɗauko kifiya aka ce bismillah ana harba ba sai lahira kawai sai ya fadi sai ya mutu akwai wani wanda yake ba labari ke ce ya taba zuwa kasuwa ya ga wani kasur gumin dan bida'a wai yana sai da magani wai saboda wai a yadda maganin shi gaskiya ne ƙwarya ne fa haka hujajjiyan ƙwarya kana ganin huji amma kuma ga ruwa ƙwaryan ruwan bai zubowa ku zo ku sai magani gaskiya ne kamar yadda kake ganin ƙwaryan nan ruwa baya zuba ko shakka babu magani na ba ƙarya ba ne yana ta buyagi to Allah ya sa shi wanda ya zo ya ga ana wannan abu. malami ne mai tauhidi ne ita na gane inda matsalar take ya koma gefe ya karanta ayatul kursi ko sai kulliya ruwa ya zube kawai da ba aljannu ne suka tare aljannu sun ji ayatul kursi sai suka wabe haka suke sai su batar da mutane daga cikin su akwai wanda suke aljanu ke daukar su kai su makka a ce akara makalla lokacin haikin ajiye fa yayi ya ce a ah, ku bari mu namu na daban ne ba na bin jirgi ba na bin mota ya ce kuma ranar da na je aikin hajjin ranar zan dawo sai ranar da ya arfa sai ya tafi ba zai dawafi ba sai dai je tsayuwan arfa ya juyo saboda ba zai dai dawafi ba saboda gaggagar aljanu ne kuma wannan wajen tafi karfin aljani sai ya ji a kai shi arfa sai ya ce la ko mun gan shi ga yanan kuwa arfa kuma sai ya dawo da shi wato karti kartin aljannin karna ne suke masu aiki sai a ɗauka kaman gaskiya ne ya ce ai wannan waliyin Allah ne waya mutuwa tashi shi yasa Allah ya gafarta ma Sheikh Islam bin Taymiya sai da ya tona masa asiri a wannan littafin nasa da iya kawo ya ce kunji kunji makaryata ne azzalamai ne kuma har yanzu akwai su ce shi sufi ne waya mutuwa tashi daga wani waliyi shi kuma bai cin abinci sosai wai da aka kwado 40 loba da yake kowane kwado guda ne loba da yake sai a tara mai kwado 40 yayi loba da ɗaya wala loba 40 fa kenan noma arba'in ai ba abinci ba wai bai ci abinci sosai eh. to amma akwai wa'inda za ka samu su waliyan Allah ne na gaskiya wanda aka ce a wannan ka'idar shine idan suka roƙi Allah wala in sa'ala ne la'ubiyannahu idan ya roƙe ni sai na bashi to kaga a wannan hadisin da suke kafa hujja ta cewa komai Allah ne shine yadda suka jirkita hadisi sai suka kara wannan ruwa ruwayan suka ce idan Allah ya zama kafansa har sai ya zo wanto hatta ya kula li shay'in kun fa yakun sai ya ce ma komai ya kasance sai ya kasance to ƙarya ne wannan hadisin karin babu shi a cikin sannan wannan fasara da suka yi ba daidai bane Allah ba wai yana zama kafansa da jinsa bane ko ganinsa ko ko ko jinsa Allah baya zama wannan ana nufin Allah zai datar da shi ne wajen ganinsa da jinsa da abin da zai taba da inda zai taka amma batun maganan wai ya zama Allah bata taso ba da haka sai a sake sabon salo idan ya roki Allah Allah zai bashi wala in sa'alani nahu wannan sai waliyin Allah shine karkashin wannan an taba kawo kissan gashi nan da suna Uwaisu bin wa bin Amir bin Amir Dausi wannan shahararren kisa ne shahararren kisa ne waliyin Allah ne na gaskiya ba na jabu ba annabi ne kuma ya bada labari da harshensa mai tsarki tun kafin a yi shi annabi yake bada labari yake gaya masu habbansa yake cewa nan gaba za a yi wani waliyin Allah wani bawan Allah za a yi sunansa uwaisu bin amir dausi ba sahabi ba ne tunda bai taba ganin manzo Allah ba idan annabi yake gaya masu habbansa ya ce idan kun riski zamaninsa kun gan shi kwace ni za Allah na ce muku addu'a na alheri saboda su bakinsa in sun yi addu'a Allah yana wa kuma annabi sai da ya rantse ya ce wallahi law qasama uwaisul la abarahu Allah da uwaisu zai rantse ma Allah yayi rantsuwa sai Allah ya barrantar da shi mana su idan suka yi magana kamar yankan wuka ne sannan da abin da suka faɗa sai ga ya faru in suka roki Allah zai amsa sannan idan suka rantsi akan abu yana su ya faru to Allah su ya barrantar da su sai farar da abin saboda su yanzu ko a cikin rani ake idan wani ya bata mulki ya ce wallahi yau sai an yi ruwa sai kai kaga ruwa na sakowa waliyan Allah kenan annabi ya ce idan ya zo ku ce ya muku addu'a ya muku addu'a a zamanin khalifa Umar bin Khattab bai bayyana a zamanin Abubakar ba amma zamanin Umar bin Khattab ya bayyana annabi ya ce alama sa sai da annabi ba da alama annabi ya ce inda za ku gane shi ya taɓa yin ciwon kuturta a hannunsa amma ya warke waje ɗaya ne bai warke ba annabi ya ce daidai inda bai warke ba kamar girman dirhami ne shi ne bai warke ba annabi ya ce ta haka za ku gane shi to kasancewa su waliyai na gaskiya ba wai so suke ma a gane su a ce ga su ba ɓoye kansu suke ba wanda za a bugo mushi fosta a buga fosta ba ne a ce gashi waliyi ne sai an bayyana da ba kowa ya da dole a'a ba shi ba su in dai waliyi na gaskiya ne wala ya ɓoye kansu suke ba ma sa so a gane su sannan in an gane su nema suke su canza waje ma saboda wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yana masallaci yana addu'a sahabbai suna amin amin sai Allah ya karba sai annabi ya ce ai ba amin dinku Allah ya karba ba duk duk cik taron ku nan ba amin dinku Allah ya karba ba ya ce kunga wani bawan Allah can a lungun masallaci amin ɗinsa ne Allah ya karba a leƙa ko sai ga gashi digan shi har ayayyaye ba wato fuqara'u fuqara'u ne sannan ga ya can a gefe bai san shiga jama'a bai san ma kowa ya gane shi amma annabi ya nuna shi ce amin ɗinsa Allah ya karba saboda tsarkin sa da kuma kusancinsa ga Allah washe gari ya ga ya canza waje ba sake ganin shi a wajen ba ba irin wanda za a fito a buga masu posta ba ne <laughs> amma shi wannan uwaisun shin umar ya haɗu da shi ya haɗu da shi domin duk rindinan da ta zo daga inda annabi ya bayyana ya ce zai taho sai umar ya tambaya ya ce a fi kuma uwaisun bin amir a cikin ku akwai bi bin amir sai a ce la babu har sai da wata runduna ta zo tare da taron jama'a ya zazzaga a lokacin umar yana shugaban kasa yana tambayar su afikum uwaisu bin amir sai suka za suna kallon na umar a lokacin da yake tambayar sa akwai uwaisu bin amir a cikin ku dukkan su sun san akwai shi to amma tunanin su anya wannan uwaisun da ke cikin su shine umar ke nema kuwa shugaban kasa ke neman shi bayan shi a cikin su ba kowa bane kaga waliyin Allah ne ba ma a san ma waliyin Allah bane a cikin su ba kowa bane shine suke mamaki suka ce anya gowa eh to ga dai wani can dai jikin bishiya dai a zaune kila ko shi kake nema sai umar ya rarrafa ya maza sai ji same shi ya maza maza ji same shi ya ce an ta waisu bin amir ya ce a na'am ana waisu bin amir kai ne waisu bin amir ya ce eh ni ne sai can ga hannunka sai haka da hannunsa sai ga daidai inda annabi ya nuna mashi ga ciwon kuturta ya warke amma waje ɗaya ne bai warke ba sai ce yi min addu'a yi min addu'a yi min addu'a ya ce ban gane maka addu'a kana sahabin manzo Allah ya ce yi ma addu'a annabi ne ban labarin ka sai daga hannu ya ma Umar addu'a to kaga anan sahabi yana neman wa yana neman addu'an wanda ba sahabi ba saboda kusancinsa da Allah subhanahu wataala ba wana nufin cewa ya fi Umar dan bane saboda shi ganin annabi kare daraja ne amma kuma ana so a nuna maka mahimmancin wanda yake kusa da Allah to irin wa'annan ne aka ce in kai fada da su ka taro maci da Allah in ka taba su ko ka taba mutuncin su ka dinga ganin bala'i kenan rayuwanka har karshen rayuwanka sai ka zo ka ne biyafiyan su to a her ɗinka mutumin da cewa yana kula da addini ka cuce shi yana kula da addini eh? ba shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya samu sallan jami'i cikin duk wanda ya sallan asba'i a cikin jam'i annabi ya ce fahuwa fi zimmatin lahi ta'ala yana cikin amanar Allah duk wanda ya taba shi a ranar ya taro mace sallan asuba kawai annabi ya ce duk wanda ya yi ta cikin jam'i fahuwa fi zimmatin lahi ta'ala yana cikin amanar Allah subhanahu wa ta'ala tabari ya yi sallar azhar ya yi sallar la'asar ya yi magarba ya yi isha yayi asuba yayi shafa'i da wuturi yi ƙiyamun laili sannan ka zo ka ha'ince shi ko ka cuce shi ka sa ran za ka kwashe lafiya akwai matsala saboda ka taɓo na kusa da wa na kusa da Allah irin nan ne idan suka roƙi Allah sai Allah ya karɓa. kun gane ba shine da ka muku kisan wani ba anan masallacin na taba kawo kissan barin sake maimaita kissan saboda an zo kan gaban karatun an zo mutane suna ta roko yi ruwa fari ya samu mutane babu ruwan sama ana ta'addu'a ana ta'addu'a ba yi ruwa ba wani ɗaya daga cikin daga hassan albasari ne ba zan manta bana ko hassan albasari ne ya ce ya zo bakunta ne gari ya zo ta da mutane suna addu'a ba yi ruwa ba ya ce shi kuma da ya zo bakunta sai ya samu wani masallaci a nan ne ya sauka kasan mutanen madada galibin su mutane sukan sauka ne a masallaci in sun zo bakunta sai ce sai na sauka a masallacin ba wanda ya san da ni a masallacin sai na sauka yace cikin dare wajen misalin mu suna ga kaukarfe irin biyu da wani abu cikin dare kowa ya yi bacci yace kawai sai na ji buɗewan kofa za shigo masallaci bayan wa'incan su yi addu'a sun riga sun wuce ba a yi ruwan ba yace ina jin buɗewan kofa sai na ɓoye a wani saƙo amma ina leƙen unguwa zai shigo yace ina buɗewa kawai sai na ga wani bawan Allah ya shigo ya zo na ga ya tsaya ya yi sallah yana ta sallah yana ta sallah kawai bayan ya idar da sallah sai ya ɗaga hannu yana cikin wannan addu'an sai ga ruwan sama a cikin ruwan saman bawan Allah ya koma gida ya ce ina kallon shi ya fita har naga da ya shigo masallaci har yana waje ya gada wani ko babu ya gaba kowa sai ci gaba da sallansa bayan ya gama sallah sai ga ruwan sama ya fita ya ce sai na bi bayansa duk inda ya bi bi shi ana daidai ana wannan ruwan duk inda ya bi sai na ga ya shiga wani gida na ce ta wannan gidan duk yadda aka yi sai na zo na bincika gidan nan da safe sai ya ɗebo laka sai ya maka a kofar gidan saboda ya gane gidan da safe gari ya waye sai ya zo yana binciken gida ya zo ya shiga gidan yana leƙa sai ga ashe gidan da ake sai da bayi ne bayi gidan da ake sai da bayi ne ma'ana kasuwan bayi ne wajen ma sai ya leƙa ya ga ina zai ga wannan mutumin sai ya hango wannan mutumin cikin bayan da ake sayarwa <laughs> ashe ba shi a garin ba bayan ba kowa wani sannan bawa ne ba a kasuwa amma kusancin shi da Allah eh ba shi na nabi ya ce wa rubba shi asa a gabar ba da yawa za ka ga mutumin ya yi kaca-kaca ya yi buji-buji ba kowa ba ne bai da ko sisi amma in ya yi addu'a sai Allah ya mushi addu'ansa annabi ya ce da yawa za ka same su haka mana imani ba a kaya ba ne <clears throat> ya ce sai na ga mutumin kuma sai na gane shi sai na zo na tambayi mai waye mai sai da bayi na ce wannan bawan na siyarwa ne ya ce eh na siyarwa ne sai ce zan Allah ina so in siye shi ya ce a ah, zan siyan maka da shi amma bawan na yana da matsala malalaci ne <laughs> ba dai san ko za ka siye shi haka ba ya ce iya eh, zan siye shi haka sai shi ba wanda kashe ke ca ka sai ba lalaci ka ba na ka bulli ya ce a'a sai na siye ka ashe shi ya san dalilin da ya sake son siye sa aka bi kuri ya sai bawa ya da koshi suna tafiya ya ce ai na ganka je ka shigo masallaci kana addu'a sai ce me na shigo masallaci na addu'a ya ce eh bayan kuma addu'an ka Allah ya mara ruwan sama gashi mun sha mun kushi ya ce inna lillahi wa inna Allah me yasa ka tona min asiri bayan ka rufa min asiri Allah me yasa ka tona min asiri aka ce da wannan kalma ya cika karshe komawa zuwa ga Allah saboda imaninsa da kusancinsa zuwa ga Allah da amma mun yanzu ma sau muke bai abu a sani duniya ta sanmi eh wani ba mistake ba kawai ya abu ya ga tayi jide ya ce kai ni ba fawali ne ku tabbatar so ba haka bane lokaci ya yi ko to saboda haka wannan hadisin wala ilista adani la'a'idan eh, nahu idan ya nemi tsari na zan tsare shi mana kana samun kariyan Allah ne dalilin kula da dokokin Allah ba shine wancan hadisin na fari da makaranta ba ihfazillaha me ya hafazuka ka kiyaye Allah Allah zai kiyaye ka mana ta dalilin haka ne idan kai addu'a zai Allah zai karba Allah zai in kai addu'a Allah ya tsare ka Allah zai tsare ka sai ga makiya na ta kokarin kai ka kasa ba za su kai ka kasa ba wani hadisi ya kare shi akan abin da ya shafi bayani akan waliyan Allah akwai misalai da yawa game da waliyan Allah na gaskiya wanda malam ya kawo a cikin wannan littafin nasa wanda babu lokacin kawo su insha Allah amma dai haka nan dai abin da muka kawo Allah subhanahu wataala ya ba mu lada akai kare mu daga abin da muka yi kuskure akai anan za mu tsaya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh